Eh, to kaman a wane mataki hukuma ku ta ɗauka ta nema domin tallafa waɗanda wannan rikici ne eh, na numan ya shafa? Ai dama mun yi shiri na musamman kamar yanzu kaga mun iya ganewa waɗanda suka gudu daga numan sun yi tunga a wani gari da ake kira can. Hmm. a wani makaranta da sakandare. to mun je mun ƙididdige su mun tabbatar da akwai mutane kamar dubu ɗaya da ɗari biyar to bayan waɗannan da suke tunga akwai wasu kuma da suka ji suka zauna da wasu iyalai a wasu kauyuka kusa da waɗannan wurare to bayan nan ma mun samu rahoton cewa akwai wasu wanda tafiyan nasu ya kai su har eh, garin kumo kasan akko kenan to duk mun yi tanadi domin su yanzu ma magana nan da nake da kai motoci sun riga sun kwashi kaya sun kama hanya ma'aikata na wadda suke ofishin nema da yake lura da jihar Gombe da Bauchi sun riga sun ziyarci wannan wurin suna ba zaune ne yanzu suna jira zuwan kayayyakin nan saboda a ci gaba da rabiya. Kaman ta fuskacin ƙauyukan da lamarin ya shafa ka eh, kaman kuna da alƙaluma? A yanzu mu mutumin da zai iya gaya maka. Saboda ɗan ka lura bisa rahotanni na mutane wanda ni da zan iya tabbatar da sai hancinsu ba. Hanyar ma ana ɗari-ɗarin bi. To kaga mu kuma a yanayin irin na aiki mu kamar yadda na faɗa ma kwanakin baya tabbatar da tsaron kai yana daga cikin alkaluma na farko hmm. da muke amfani da su. to yanzu sai wurin ya lafa jami'an tsaro sun tabbatar mana muna iya samun kariya kafin mu shiga wannan wurin mu yanke diga mu ga su ma me za a kai ma waɗanda ba su gudu ba. To kamar kun alƙalma waɗanda suka rasa rayukansu fa ko kun tantance? Ai yanzu ba yadda zai za mu iya ce gashi. Saboda ka san akwai wasu waɗanda har yanzu ma ba a je an kwashe su ba a wuraren da suka mutu saboda matsala na tsaro. Amma inda yanzu za a iya samun alƙaluman mutanen da suka rasa rayukansu sai dai waɗanda aka gano su kuma aka tattara ko kyauta to Allah kyauta amen amen sun